sirrin da nake so in bayar saboda yau ina farin ciki zan bada tarwada ko tarwadan nan da ake kiwo ko nan gaske tarwada tarwada ne kawai idan ka nemi aure ka kasa ko akwai iska jikinka ka buga ka raba iskan ya ke barka ko akwai sammu ne ko baka da lafiya kana kwanci kan gado yanzu don Allah idan kika ji ko kaji ka ɗauka kai idan ka yi zai yi ne in Allah ya da zai yi ne wannan ni kan ban taɓa amfani da shi ko kana kana da kai ko kana zabul kafu ne in har ka same ni a waya zan ce ka tashi ka zauna ka cika bakin ka da ruwa kana can ina nan zan maka za ce mun ka samu sauki mustajabun ka ni ban sani amma ni ina yi zai yi ne jiya na yi wa mutum hamsin da biyar mutum ɗaya ne na sabi ba yanzu na tashi zan yi ina da tafki ƙato ne na tarwada sai yasa nake bakin ruwa tafki ƙato na tarwada ya fi tarwada dubu goma ma a ciki saboda me yasa kamawa iya kamawa za a siyar da na dubu ɗari takwas dubu ɗari biyar dubu ɗari shida ina siyarwa ina aiki da shi barin gaya ma yanda nake yi in ka ga dama ka yi in baka ga dama ka barci in kana da tafkinsa yanzu yanzu ka je ka kama tarwada ɗaya kawai ka gane amma za ka ɗauki carbi za ka yi alwala za ka ɗauki kyamfi Allah Allahu Allah asamad Allahu asamad ɗari kar ka ƙara komai a kai sai ka cika bakinka da ruwa sai ka ayyana a zuciyarka Allah na kira sunanka Allahu asamad kai ne asamad damuwa na kaza ne Allah zan tofa ruwan nan a bakin abu mai rai din nan ya Allah idan abu mai rai din ya iya ya tafi ya tafi bai mutu ba Allah ka cire abu kaza a jikina nan da time ci ka tofa bakin tarwaɗan idan aikinka ba zai karba tarwaɗan ba zai buɗe bakinsa ba ko ka kashe shi bakin ba zai buɗe ba in har ka samu ka buɗe bakin ka tofa bakin ruwan bakinka a cikin bakin tarwaɗan ya shiga cikin tarwaɗan ka bar tarwaɗan bai mutu ba ya tafi ka zai ka gwada yau a yanzu zai ni ne na faɗa ni ban taɓa ba da sirrin da akwai waiwaya ciki idan ka yi shi bai yi ba baka yi yadda na faɗa ma ba ka saurara bidiyo mai kyau kar ka kira ni a waya ba na so idan na faɗi sirri ba na maimaita ga ko na kan kuliyar ta wani bangare na bayar ban bayar da na da ba na da kuma ashe bidiyon yana ciki sai na sake bidiyo wanda zaka kona gaba ɗaya ka roki Allah ka kona gaba ɗaya daban wanda za ka ɗauka ka zuba a ruwan bukati ya kwanan gari ya waye ka yi wanka da shi daban ka gani biyu na bayar kan kuliya biyu na bayar ka saurari bidiyo ni abun da na faɗa da ba na maimaita na tarwaɗan kuma zan sake baka wani kala daban amma wannan sai ka yi tunanin hankalinka ka yi shi shi ma kun fai kun in ka yi zai yi in Allah yadda. amma tabbas tarwaɗa da wuta